kai ya fito da ni bakwai eh haka ya takwas wa na fi mai sai aliyu da harazimi yanzu dai ana afamu tsakanin wa'ina da wa'incan idan muka damu wajen magana mai girma aliyu da harazimi aida ma yi ayyutu zayyani cikin maganar ɗalibin tijjani ma ya zo da wani abu da ke taimakon maganan shi zayyani mai cewa an kulle shi sai dai faɗa ta da usulubi haisu kanal awwalu ya tabi harkatar shekar tijjani shi na farko waye na farko aliyu da harazini yana bibiyan aikace-aikacen shehu tijjani ne ko rayuwar shehu tijjani بالتفصيل Da izo wannan wurin, هذا المحل Kalama. Sai أبهم الكلام dungu. yi eh, idan mutum ya taho ya taho ya taho ya fuskanci ga wata matsala gaba da sai haka ya haka wa ba su da na sai tsallake wani haka ya alila razumi masa rayuwar shi tijari faƙala da magana ali da razumi a cikin baka wa aka bani a shekha tijani bi annahu yantaqilu min tilmisana ila makanin akhar zai tashi daga tilmisana zuwa wani wuri me ya kore shi zai ce bukatan ziyara ko bukatan kaza bai ce ba sai ce ya bani labari shi dai ainihin yantakilu min tilmisana ila makanin akhara لأن حاله دم مسألة لم تستقم به بين صباحه me ya tada masa dinare wadakar nasu kuma ya samu takura kasan nan wurin ba nan ne inda ya dawo ba dan wancan gwamnan ice mazan maza su tashe shi a wurin ba haka zai marka da gari sai hada da yan garin da me ya zaga je ka tasan mana a kaga gan shi wutin jan nesa maguna eh ki faɗin magana sai ya rufe ta kama nan mahu kamar yadda za mu hango sai dai kama kararrahu zayyani gaskiyan abin da zayyani ya tabbatar da shaidan fil karahati shadida kiyayya mai tsanani allati yadmiru shekh yadmiru shekh wanda shehu tijjani ke haƙe da ita lil haƙƙin turki turki na na gwamnatin turkawa shehu Tijani na adawa turkawa hatta kana yadawo alaihim sai dai dinga wasu kunuti ga shi musulmai ne dinga rufe kunuti da wata daulatin Allah ya kare gwamnatin sa minar jaza'iri fi aidil kuffari Allah ya ba wa kahiran faransa nasara a kansu wa kada ja'a fi kitabi al-bughyatul bugu mustafidu al-bughyatul mustafidu ba fa na tajawidi ba ba ka gaje ka ɗauki littafin tajawidi ka ta karatu me sunan littafin tajawidi البداية المستمدة البداية دي البداية لكم ونسأل انتهنا إيه هداية لكم بداية هداية يعني كبعد عن النبي ها wannan daban wadda kara shi ba da labarai shi tijjani ya ambace mahukuntan turkawa yi aljazari mahukuntan turkawa da suke a algeria yau wa kala fihim ai kahirai ne saboda ne shehu tijjani ita Lina na bazu himul akama shari'a sun watsar da dokokin shari'a wata kadimi himar kawanin da faranjiya sun gabatar da dokokin turawa ya mutu a da mai wa'azi sun ɗauki dokokin turawa alaiha wa tifa'uhum sun gwadatu bi dalika sun mata alaihim bi an yasuddallaha abawa rahmati Allah ya toshe da wata kofar rahama fi wujuhihim kama saddat fi wujuhi ahli biladi fulaniya kamar yadda Allah ya wa mutanen gari kaza wa zakara biladan istawla alaiha adauddini inda ainihin makiya Allah suka kame kasashen shi ita ma Algeria Allah mai da ita kamar su ya ga musulmi na du'a'i kasan musulmai ta fada hannun kahirai ko da yake dama al'adarsa ne ko mace ce da dai musulmi ya ma ne yake cewa da a zaɓi alu kwanda kirista ko yi du'a'i allah ya ɗora kirista a kan musulmi duk da ya wani wayo yake ya tsaye da musulmi da menene ba ne wani abu uku ya faɗi shi da musulmi ya ji musulmi to a zaɓi musulmi amma ka zai da ɗan izala mai bin sunna da kirista ko zaɓi kirista to kaga nafsu ya gabatar da wanda mai gidan shi dama za a ce wannan wani dan janatu ne lahu ɗabi'a ce taso shi dai da a ce maka in ba wannan mai bin al'adunsu wata hukun da kahiri kaga tarihi ke maimaita kansa mutane ne ba su sani ba da suka tafiya su kawo masa idda su rasa ja dama haka ne aure ku haka ne aure mai gidan ku ya eh, kun saba ba tun ku kuka saba ta da kiristoci muku har gaban abada da mu da kirista wanda wancan yana can sa ka tuwon dawa mu ko a tuwon dawa ba za mu haɗu da shi ba ya tera wasa in dai babu to ya na shi to gwada mutu bal ya ga billahi hukun nan shi to wannan ɗabi'a ce an sai ta an maimaita salisan kun san mun yi awwalan ko mun yi saniyan a yanzu ga mu a salisan ana tarika shek at-tijani rayuwar shehu tijani من ولادته ونشأته وتطورة حياته الأولى كلها غامضة أرأي ما شيء تجاني تون هاي غوانسا دي يدعي تافو دي يدعي جرما أرأي وانسا تبركو إن انقابا أرأي واتي باسان تبا عرفتك كما سبق بأسان يدعي ميكي مفهم لا يعرف منه إلا قدر ما أخبر به ba a san komai daga gare shi ba sai daidai yadda ya bada labarinsa huwa an nafsahi amma sai rayuwarka kai za ka bada labarin rayuwarka ai kaga dole a samu abin da za a samu wa amma amrul ilka qabdi amma matsalan bada da waranti a kama shi ala ayi shaksin wa akan kuwa ma mabiyinsa da makiyansa wa muhakamatihi ala ru'usil ashhad da hukuntar da shi a kotu gaban jama'a fala yakunu gamidan wannan abu bai zama koyi ba fa min as-sahali abu ne mai sauki tasdiqul mu'arrikh gaskata wannan malamin tarihi alladhi kataba an dalika illa idza khalafahu mu'arrikhun akhar shi Ali na rabi zinin ba a dauka shi malamin tarihi tunda yana zaune ne na rubuta duk abin da shi wata jane ce kaza malamin tarihi ne ba amma malamin tarihi mai zaman kansa dauki har kada na rubuta tarihin wane wane ya ce kaza ba maganganun kawai ke dauka ba ya yi haife shi lokaci ya yi kaza ya yi kaza shi ne malamin tarihi don haka wannan malamin tarihi shi kaɗai ne alilu hanasin ba malamin tarihi ne ba hadda za a haɗa magana su a rinjaya amma a samu wani malamin tarihi mai zaman kansa ya rubuta rayuwar shehu Jami, shi wannan ya rubuta to shine za a haɗa maganganun a samu tarjihi mu'arifun akhar sannan kuma mu'asirun lahu ba yau zai rubutun ba ba yau wani tashi rubutu ya kare shi ba a wancan zamanin malamin tarihi na wancan zamanin mai yake a kawo mu'asirun lahu fa da izin sinu bai da tihima a lokacin sai mu auna tsakanin su hujjojin su hatta nukar bi hujjatin wani nurajjihu biha ahad al-ra'ayayn al falam falan ba wanda ya rubuta rayuwar tijjani inda shi muzayyanin ba zalika ina innal mu'arrikhina kai malaman tarihi ma masu zaman kansu na hakika sun tafi alladina katabu an tarihin magharib wanda suka rubuta tarihin morocco ko afirka ta yamma hina idin ya kaduna ya ayyiduna ma gaba ilaihi zayyani sun yi dab da su tabbatar da su yi ittifaki akan abin da zayyani tabbatar saboda haka yanzu ba ana maganan ɗarikan ba rayuwar kansa rayuwar shehu Tijjani mu hala ce mu halkala. wa ma ya ku kai ku tsaya ku ji dakto ya ci duk ma yadda aka je aka dawo na ra'ayi fa inna Shehu Tijjani, shehu ka kada gadar tilmisana ya dai bar tilmisana ranar shekara 1996 mutawajjihan na hawa sahara hatta na zala bi shallala ya sauka shallala sun mastakarra ne a iyan bekar ya abi sango sannan ya koma ya zauna gaba ɗaya tare a ƙauyen abi sango sun masafara ila tuwati daga nan ya tafiya zuwa tuwati حيث اجتمع ببعض المشايخ عند حدود وصشهن هنالك وتبادل معهم الأخذ أكاي تنجي تنجي وانا يبع وانا وانا يكربا دقا وانا كوا الفائدة كوا والاستفادة ثم رجع مرة ثانية يساك داوة إلى قرية أبي سمغون ولم يقادرها بيبر garin abin sangon ba hatta a takul fatahul mas'um har isa mu wannan fatahi in ma ka ce fatawa in bai ka ce masa kashfu eh, ya zai samu kushufi tun da kun yi kushufi kun san kushufi shi ne fatahu in ji wannan fatahi na shi ne karya haisu za'ama inda wai ya ɗauka a nan karyatu a bisan gunufa anna rasulallah sallallahu ayyana lahul yarda annabi ya yanka masa wurdi shi ne tayin ya yanka masa wurdi allazi azina lahu wanda ya bashi dama ya dinga fi talqinihi ya koya wa mutane lil khalqi wa tarbiyatihim bihi ya horar da su akai wa kada hadafa dalika wannan ya auku ne kama za'ama don ba gaskiya ne ba a sai ado da harazumi ya kazata lama naman kada ka san ya kazata mun jahina ne mai karatun iziya da kuma ya ce ya kazata auya kazatan ko kawai ne ko oh, na'iman auya kazatan to haka yadda zai ce, a shehu tijani a wannan shekara fata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tasa'in da shida ya sadu da annabi ido da ido annabi yake tijani ice umu kenan ga wuddi ka je ka dinga yi ka dinga kaza ka dinga kaza Eh? wannan ya wuce in abin da abin da yake gulbi ta mallaki <laughs> to wannan ya wuce gulbi ta mallaki dan don ƙarya ni ka makare ka haɗa shi da zomo ko wa huwa al-istighfar was-salatu ala rasulillah awwala shi aka ba shi a farko wahayin da annabi ya araba shi kenan istighfari salatin annabi wannan ma tambata sanatul hijriya yayin da shekara ta shiga mi'a ta ne wa dubu ɗaya da dari biyu kammala lahun na biyu zai ta gura na annabi kammala masa alwar da bila ila illallah shi na ƙarshe shi farko me a duka shi bazan da za ku rike na biyu shi ne aka bara shi aka saukar masa a wacce shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tasa'in da shida aka ba shi wannan ce galifa duk sauran shekarun da suka ba a wannan amma shi annabi ya dawo ba shi na shi daban wannan karin na sharhi ma mun gama yin sharhi ko da gana ka kare littafin ya isa kuma na bil yake ko da gana je kai na gane ana dawo a kara ma jin ya isa eh? mutan da suka in ka jan garjina ma fahimta ni yanzu duk amal ya ishe ne haka shekara ta ɗari biyu aka cika mu dubu ɗaya ɗari biyu aka cika ta masa ne eh da ta sai da aka daga yana ta tattalin da sa zafi sai ya ga kake dogo ƙara da wannan kidan za ka da ko da ke zai zo mana bayani nan dalla dalla farawa ne za ka je da yake karewa baƙi sheku tijjani na sheku tijjani ci gaba da rayuwa kai kada ta bi eh, sango fa za a huta oh, lamido ko dan ɗaliban shi suka dinga ziyartar sa al'akarabuna na kusa ilaihi hunalika misala sai da alayhi al-razimi wa sayyid muhammad bin man bin al Wani wa nahawhum a shekara ta 1203 ثم جعلوا يترددون إليه مرة بعد أخرى ننسك دين جريوان زوا حتى يستقروا عند وقعها إيه سوك تاجة ثم أولين نهائية ثم أولين أولين أولين دبرن يا جو ثم انتقل من أبي سنغون يتأشد أبي سنغون في الجمهورية الجزائرية آه، وأن جمهورية ألجيريا إلى مدينة فاس في المملكة المغربية أتكن تاريخ موروكو الأقصى مغرب الأقصى أفريقيا يمكن ومعه عشرة من كبار تلاميذه لما بعض ابن ليس أكو سما وقد سكت علي سيد علي هذا sai ya shiro mai tashi shi aka mutum na zaune ga ɗalibansa ga mai a ce maka ya tashi ba wani ta kore shi ba wa kada sakata sayyidu ali al-rasimi alladhi shahida al-hadithata wanda ya ga abu bi ainai ra'sihi عن سبب انتقال شيخه دليل تاشي ما لم ينس من أبي سنغون إلى فاس وأما السيد العربي ابن الصالح ما لم من تاريخ سيد العربي ابن الصالح الذي جاء بآخرة لم يزدك شيء فقال آه، فقد قال لما آه، ثم لما تشعشع أمر هذه الطريقة لو كتند دهر كمان الطريقة يا بكر Al-Muhammadiyah Huwatara saitu asuta sunan taiti manya manya maza da mata yara da kanana fil bilad al-maghribiyya wal Amar al mashariqiyya Tijani Fi التجاني Amr قاعد أمر Wa Amr al الشيخ Tijani Harka الشيخ Tijani Fi قاعد الترقي والكمال بدا له ما بدا abin da ya faru masa ya bayyana masa fil irtihali zai tafi wal intiqali fantaqala min qasr abi samgun mutawajjihan ila hadrati fas wa amma zayyani shi ko zayyani da yazo daidai nan wurin al mu'arrikh al maghribi as-sabiq dhakarahu al mu'asir ko آه، سابق ذكره كو المعاصر للشيخ التجاني ولذلك سقى للشيخ التجاني فقد قرر أن سبب انتقال الشيخ التجاني من قرية أبي سنغون إلى فاس دليلي هو أنه لما طرده محمد بن عثمان حاكم الجزائر من تلمسان إلى أبي سنغون اجتمع حوله عوام البرادرة من ينقوي سقطت مصر ai za ka gani duk inda suke inda aka jama kawo yan bida to so su ɗebo yan ƙauye a hawa daga inda mutum ya laifa ya ga doki aka fi ta ƙofar gidansu to za ka iske ya tafi ya bi su da haka barabira a jalafar arab irin wawaye laraban ƙauyen nan ya ta wa ya tsaro ويكثر iradin. nan ne fa gwamnati ta ga kai wannan in je karfi a wurin ba san abin da zai aku ba fastar amiru wa harana gwamnan baharana yanke doka usman bin muhammad hakimul jazairi riga da yayi du'a ya kasa alladhi qaradahu min tilmisan wanda kora shi daga tilmisan ila hunalika amran ila ahli abi bi lalle su kore shi min وحددهم إن لم يفعلوا ذلك يمسوا برازنا إن بسيها كبار فانتقل الشيخ وانا شنو دليل سبعين أبي سمغونكو إلى فاس أتجن جراء ذلك متوجها نحو المغرب الأقصى دولة يبر قصر والجيرية قبات إيداهم وروكو مع عشرة من أخص تلاميذه وأيده وعندك كان فاشي على ذلك مؤرخ آخر كما سبق هو الشيخ أحمد بن خالد الناصري انظر الفقرة السابقة قرأنا هذا ولا وعلى أي حال كي جماعة ثم يدعك إن دعك هو أكغنغلو فإن الشيخ التجاني عندما شاء تلي تلي شيخ التجاني قد استقر في مدينة فاس ينظر يا دابا من فاس inda حيث رحب به الملك سليمان عند سركي سليمان يمنع بدشي أهل المغرب سركي مرقو وأعطاه دارعك باش جدا سكن فيها ثم وفتح منيته sannan Allah ya karɓi ransa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha biyar miladiya wanda ya daidai da hijiriya dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da ɗaya shi tijanin kenan wa ma da fas illa marra wahida bai taba fita garin fas ba tun da ya koma wurin ya ba shi gida sai sau daya a shekara ta alif dari takwas da goma sha uku miladiya alif dari biyu da ishirin da bakwai a inda ma zara maskata rasuhi inda ya ziyarci inda aka mahaifarsa aina ma walwaƙewa abun dai da ke akwai annahu laula himayatul maliki a gaskiya ba don sa bakin sarki ba saboda a lokacin nan sunansa ya bazu dan damfara ne da izo garin malaman garin hidda suka bore to amma sarki da kallo ga za su sharin sarki shi da ke kallo mai jama'a ya ga mai jama'a da yawa to shine nashi لولا حماية الملك للشيخ التيجاني لما استقر له القرار بفاس فاس إلا بتتنبع to amma gwamnati ta في shi kamar yadda dama hisa suna kamar yadda ka sanya wannan suna so su tasallul shiga gwamnati suna shiga gwamnati to shi kenan ya sai muku duk abin da suke so sai a kare shi amma ba jama'an gari da gaske ne ke shi ba لأن الشواهد تدل على أن أهل المدينة gari. min al-ulama'i wa tuhama'i malamai da mutanen gari kada azharu lahu adawa sun fito fili suna adawa da shehu tijani a barokun kan makshufa adawa fa matsalan inda mastaqarra bihi al bi fas yayin da zama sai tabbata a fas kana awwalan yusalli fi masjidil maula sulaiman ana yake sallah ثم يرجع إلى بيته لقراءة الوظيفة أي وظيفة أجدا با أنت مسلاتي تو saboda wani abu ne kakarare ba a taba ihi fa'arada an yi bani ya ta khasa yake so ya gina zawiya a gida sabi fi makanin yusamma haumatul durus durdas فقام أهل المدينة ين مدينة ين بريق سكت إبوري في وجهه يحولون duna ikamatul bina'i suka ce ba su yadda ba ba za a kawo su bigiya ba ta ɗarika wannan duka ina nan a tarihin shehu tijjani falauna ta dakhulul maliki ba don tsoma bakin sarki ba fil amri lama tamma bina kai ka tare da ka masa operation yaki kafin a yi wannan masallaci kuma zai nan ko wani ma ya dillu aidan ala ah.

ina wani mutum ai garin nasu ma bai zauna ba ballantan najeriya lokacin da addini ke da karfi ayin gwamnati najeriya ne ba dan abu dama ake an ta yi to kun gaji ya kai 22 duk alama da wa mimma ya dullu ko to kun ga ai za ku ga misalin da za ku koma ku duba yanzu ku auna za ku tar da shehu tijani manya-manyan malaman da ke jiji da su su ne su ibn arabi irin su ibn sabayina irin su tilmisane da sauran inda suke gaga duk tuyin ɗinsa ne ya ka ɓalli ne daga cikin irin wa'annan sai za gaskiya wanda ke cewa yanzu shi zai koma su haɗa kai da yan bidi'a to kila na kalli ka ce masa jahili na kalli ka bashi nan Yan ko domin ka ce in dai har mai ilimi ne to gaskiya a akwai abin da yake nufi wannan qur'ani sattori kawai ake da shi kuma za ku zo ku ga yadda ake sattori da qur'ani nan kwata kwata ba su ma yadda da qur'ani ba yadda wancan an kalora ran dan ziri ne aka dauka bangaren aqida ne aka dauka hatta mu'amaloli mun bambanta da su illa ya kace yanzu da mu'amalan suke kira wa mimma dullu aidan ala hmm? Hmm? ban ai ka kasa da ruko wa tara saituha sunanta manya kasan san ƙara ai ya ƙero ba ka san tsuntsu ba saitu sautin abun sunansa ya manya a cikin gari labarinsa kawai ake ya ومما يدل أيضا على شدة كراهية علماء المدينة الفاسية للشيخ Tijjani. daga abubuwan da suke nuna mana tsananin ƙiyayyen malaman birnin fas da shehu tijjani anna ra'isa majalisar ulama shugaban majalisar malamai na ƙasar Ashora. almalaki almagribi in murgo a sheikh atai bin kairan ahadu mashahiri ulama fas Daya daga cikin fitattun malaman fas hina idin hajjama jama sheikh tijani ya yi mai yake da ya وشيخ تجاني الذي عينه الملك وند سركي عين شيء فور وصوله ila Fas عضو fi hadal majalisi. tun da zuwansa ƙasa sai ya tashi daga cikin wakilan cikin ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar fi gudunil jilsa a lokacin da aka zauna ga sarkin ga shi shehu ga malaman ƙasar shugaban malamai diran masa amma malmalik فقال له إن دعواه أنه شيخ صوفي وأنه أخذ طريقته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقظة كذب وبهتان بل قد بلغ راسي سيقظ أن دعواه دعوى شيخ تجاني أنه شيخ صوفي باقي فدي أبا وأنه من أخذ طريقته يا كرب طريقة من النبي wai mu ba shara baki da baki ya karba ya kasatan ya ce kada ban wa buhutano a wace shekara ya faɗi dubu ɗaya dubu ɗaya ne hmm? dubu ɗaya da ɗari tara da shida ya leko ya leko yana da wurin da ko <laughs> hmm? an cika ta masa ɗari ƙasa ne dubu ɗaya da ɗari biyu ko hmm. wannan na cikawan ya fi daɗi amma wancan dubu ɗaya da ɗari da shida hmm. da shida shekara hudu ne tsakani ya sa aka kammala masa addini shi mai ya zama aliyu ba kamar tulakun ɗari ka tukun to wannan da'awa da yi cewar ƙarya ce mai magana shugaban malaman morocco dar balaga adawa adawa ta da ta kai kura a halafa fi shekin tijani ila auji ta fakumiya zuwa ƙololuwan ta hatta bada a yi fakiru fil intikali sai da fara tunanin zai bar fas minan magaribi ila suriya zai kuma suriya can garin yayi walakin ala ragami adawati jumhur ina jin wannan adawan ina tuna da ko lokacin da na ji wani ɗan riga na da ya ce ai shi na ba da labarin a haƙura ne a ci gaba da riga ce shehu tijjani ya sha azaba yadda lokacin da aka matsa masa a fas ya yi ƙoƙari zai yi hijira daga fas ainihin ikoma suriya sai ya ƙara wata ƙatuwar ƙaryar shi annabi ya yi kuma sai ce a kullum sai eh, dai ba ni da kasa ɗin amma na je wa kunne na ko gaban Allah haka yake cewa ce a kulkan ka tafi daga nan ko wani daga ina ya taso ya zai tace kar ka tafi annabi ya ce kar ka tafi ce to ni fa da sharadi da iya annabin sharadi na manta sharadi nan ko uwar bari ya gani malaman da suka taso shi a gaba ɗan sun da suka taso shi a gaba walakin ala ragami adawat jumhur al-fatih duk da kiyayyan majoratin yan fas li shaykh tijani kad istata'a an ya'isha fiha ya samu daman ya rayu a cikin birnin fas fi tarafin cikin wadata wa rafahiyya azimai ne kai da wani kasan ku ba alamar addinin ka jana taraf rafahiyya li'annahu wa'ada dukhul al-janna bila hisabin tunda ya yi wa mabiyansa alƙawarin shiga aljanna ba hisabi hmm? ba hisabi yanzu ga masu bin ya sama ba abinda suka ce ba cikin abinda kuka kawo mana hansu din nan naku mai suke cewa shi zai raba aljanna shi in yasu tukuna wala ya kabin da kulli man ahsana ilaihi duk wanda ya kyautata masa ga hidima aw ghayraha wa li kulli man at'amahu kadhalika haka duk wanda ya taba bashi abinci har ya ci abincin nan to zai samu wannan وتدفقت إليه الهدايا كيوتوكا سكا دينغا تتقوا غريشي وتعف جراء ذلك من اتباع من اتباع طريقته دقم بها طريق الفاصيين فانهم وان كانوا قليلين قود باس ديوا الا انهم اغنيا ايضا لما سبين ان بدا ما التاجرين بدا ما يزكى بيان قال قاتل sai ka ga mutum kana tsammani wani ne maka magana ce can muke sallah talojin ma yan garin nan yan kallo yan garin da dama a tajiran masu sababbin kuɗi-kuɗi nan duk can suke sallah kai har da shugabannin ƙasa tsofaffin shugabannin ƙasa suna tare da shi mai cewa babu su babu hadisi babu kaza sun fi so su zauna a tare da shi ba ka sai abin da gara ma za su ba shi da yan tsirari ne amma zai da suke wada da kudi wanda zai daga hankali illa ana wa ganiya tun da mai kuɗi za ka iske za a kai mutum a ce maka tun da ka dubu tun safe muke zaune ana ka zauna ka kwatance tashi haka duk majalisar da za ka je ni ma yi ta rikici amma majalisar da ka je saboda kwarjinin malamin ba ka iya kwanciya ba ka iya yin bacci sai aka ce musu littattafa na da ya karta dushi ne ne me alwala ne abin da ke alwala ka wanke fiska ka wanke hannu ka shafa kai ka wanke kafa shi ne alwala shi ke nan malam wannan shi da zance shi ne alwala shi ne suke wahalar da mace barillan alwala guda bakwai na shi dushi ne nuna alwala guda takwas shi duk bata lokaci ne maganan sha tara shi duk dushi ne aya ce za ku mutu ila da ta sinu wuce akum wa aje kawai na famsa hobi rarrasu wa arjula kawai ila alkabai shi ne wani ake azartar da mutane saboda tsaba shari in ji su ka wanke fuska ka wanke hannu ka shafa kai ka wanke kafa ka gama ce to to za ga mutum yana kulle da gidan yan kalakato in kuka zo me yi sadaka ko wata wuce dubu goma ba me ne kuna neman taimako ya wuce dubu goma sai zo a baku saboda kakku dami mutum amma a galabiyar duk suna can eh ai yana suna za a yi lokaci sun su je su kanta shegan ta kanta shi ba ya danka karanta abin da karanta ba in ka je wajen shi idan ba ka riga in ba ka san inda bambancin kuku da kusu uba rikici za ku yi shi da kuma ya ya ce maka kaza da kuma kaza ya ce maka kaza zai barin da kai karshe ya sa su don ainihin abu illa annahum aganiya ثم إن malika سليمان nan dai ɗabi'a ce ta yin bidiya kusan duka haka sarki Sulaiman sarkin Morocco kada fara da lahu ratiban shi karan kansa yanka masa albashi ya takabahu sahariya yana karban shi a wata wa bi janibi hada kullihi bayan wannan gaba daya taridu alaihi alhadaya kyautuka na an tayo masa bi kasratin min talamidihi daga ɗalibansa allazina yaskununa fi sahara aljazair wanda suke zaune a ƙasar Morocco Algeria وقيل أنه كان له قطيع من الإبل دي إنا لقال كراكما يرآها له بعض تلاميذي طالبان فكي مسكيون في قرية بسنغون ولكن السيد علي الحرازمي علي الحرازمي كما تعلذي هو خير من ينبغي شيني وند إدعتي أن يفصل لنا القول لمن وانا مجانا بكل دقة في هذا الموضوع سيكي سيدا باقس كيا قد سكت سكوتا يكاد يكون تاما يا قصر زمو تشككي شروع بل أنه قد حاول أن يخفيه إخفاء وقريه قوي وانا لباري حيث قرر قرر ما يفيد annal amwala ta'ila sai dai nuna dukiya mai yawa da shehu tijani yake da ita allati yunfiquha shehu tijani ala iyalihi wa ataba'ihi wal ataya gasima da kyautukan manya allati yajsiluha ala asdiqaihi wanda yake bawa abokansa yana so ya kan zai baka dubu kaza ya baka biliyan kaza ya baka wane ne kaza wa man yuridu istina'ahu da wanda yake so ya cakke shi innama ta'atihi min tariqil karamati da ya ce kuɗin jabincin nasa ne ike yi ai duk inda bi maka ya ce zai kwanci in yi ce karama ce tsafi ne kuɗin jabu ne ashe daga kuɗin jabu ya ga kuɗin jabu ba zai yiwu ba sai koma usulubi inda zai tattara kuɗin jabu ce to kuzo tun da ba ku san kuzo ga aljanna kyauta amma fa wanda ya bada sadaka kuma in kace za ka yi magana sayar da aljanna a ƙasar nan sayar da aljanna a ƙasar najeriya mun sha ne ya ce maka ba ko wani ce maka je samu a da za ka bi ka sassamo kasakasan da aka yi na farko farko na wani ce zai ikama tattabara irin kurciyoyin yana na cikin masallacin sauki da ce daga aljanna take wannan su ne na aljanna a je su a tsaki nawa kika saya musamman mata tarikatul karama wa kharqul ada حيث أنه لم ta يدخر شيئا ويشفت جانبه أجي قومي ولا يأخذ min يد أحد شيئا amma ga kuɗi na kyauta an yi ba haushe ke ruwa zai banza farajihu doktor rahimahullahu ita na shekatu gani fi dalika lawaqat shehu jani a wannan lokacin kana ya otabar min kibaril agani yayi ana ɗaukar shi daga manyan attajirai في ذلك العصر لما alaihi saboda عليه da ke samu بكثرة من الأموال min kulli nahiyatin ai kuwa ina din karuwa duk wanda ya da su zai gano cewa mutane na mala suna neman kuɗi na fitar arziki a tattara yan sadakoki ya haɗa zuba masa mota ya kai garinsu. menene a bashi kowa ita za ka iske ainihin alaƙan kuɗi ta kaso ko ɗan izala ne za ka iske jeje to ga ɗan izala ba dai sharin ka kaza kaza ban kaɗa ko dubu kaza ka bashi zai karɓe sai je to kai izala ka tana da ɗan sauƙi sauƙi sai tun da ka yi sadaka sai kana lahu rusul li jam'i hida من هذا من ظني ده فكرة ترومان الدوكيوين كيوتا من أتباعه المنتشرين ده كما بيانسا ده ورواسي على حافة سهراء الجزائر وانا فكرة تنجي فانسا آه، سهراء الجيريا وهناك أيضا القائمون على أمواله ينا دماء كتاء كان دوكيوينس الخاصة وكذا السيد العربي في بقية المستفيد أن الشيخ التجاني قال في معرض كلامه وترى أتكلم مجانا سيكي بعد الأباري في تحذير المريدين إن قرقدين قالوا بانسا من الخيانة صدنا يودر في أمواله حيث مدها تلميذ له إن يبا ونت ألبنسا يسمى من محمود التونسي محمودة التونسي سونا سكوزين إنها وصواني محمودة mahamudu yake mahmuda kullu man tasarrafa li yace duk wanda ya taba min aiki fi shay'in min al-mali zaharat alayhi khiyana ina ga dara daga gare shi aw illa sayyid mahmuda mahmuda bawan Allah bai taba masa dukiya wala shakka أن هذا يدل بوضوح كو شك باب منع ثمري على أن للشيك التجاني أموالا كثيرة إلى ندوك من يوى وخداما هنا دمائك قائمين عليها وأنهم يخولون وكما سنة شتاسة سنة المصر وينجي فيها خيانة عظيمة بدرجة أنه لم يستطع السكوت عليها إن بيئها قولي كيما kai wudu wanda wayan kwatai ta alafa karɓe a yi sai dai ba kone a yi ba maganin mantuwa sun je yanzu in ka sake ka sake mantawa saboda kai ba kone ke gaya maka in ka sake mantawa dama za a karɓe ta ne ويؤيد ما رواه الصيد هو العربي أيضا من أن السيد محمود سيد محمود السابق ذكره الذي وندا كان بشيخ الذي كان في مال الشيخ التجاني وندا كي ايكي ادوك شيخ تجاني بالصحراء فكان يعطيه في كل مرة بمال له يكن زو masa da dukiyoyi game shi a koyaushe shi yawa malik lahu balu mai min man yajma'u wanda yake tara shi min asmani suf ainihin kudaden suf don mai yake da suna auduga wa samanin da bai wa akbashin da laguna samarin wa da dalika wa kada wasu sayyid da al-harazim sai da alil rahmat ya siffata mana in faƙo shekar tijjani yadda shekar tijjani ke kashe kuɗi ala iyalihi wa duyufi da baƙin sa du'afa to kudi ne na banza eh? ban ji me ma haka yake ba gani ba duk matar da ya aura dama an ta aure sai sallame ta ya bata gida ya bata flat haka aka ce yau gobe a wani wata yarinya in yi tare ya sake ta ya bata flat sai je ga wanki ga gida nan ki je ki holi haka ake to kuɗin da ake samu na banzarin wal masakin wal muntasibina ilaihi da masu jinginuwa gare shi bi shakalan la yatiquhu illa al-ghaniyyus sarih sai a sari sai attajiri mai kudin tsiya zai yin abin da yake faƙala wa an na sha'anuhu fi darihi aliyar hawa ita harkar sa gida kakka zo ka gani wa iyalihi fa iktaru ta'ami dafa abinci da yawa wal it'ami da ciyarwa tausi'a wal in'am wal ifdal idan za ka samu kabarin baka da shi والإكرام لا يدع شيئا إلا متعكم داون أبقى دادي زيكا مصر فيه على وجه شرعي أما من قصد كفايته أبن ذي إشيش إياهم وتنعيمهم بأنعم مولاهم إمام أبنجي لا على الرفاهية والترف وقال أيضا وعادته الكريمة العادة شو تجاني نكرمتي إجراء الصدقات بعد صدقة على ما على ممر الليالي والأيام ضد ليلة قانوكا وفي كل جمعة يفرق القمح duk juma'a za a raba alkama kamar za ce maka za a raba shinkafa ai dole gidan ijama a rantu a fa'il baladi dole kwashe gaugayiyo كل واحد ما يناسبه كوا باش عند يداشي وانا باش بفو وانا باش مودو وانا باش ربي هو سو احد سو حالة من الضعفاء والايتام والارامل وكل ما محتاج دوديني بكاتا وكذلك في كل يوم عند وقت الضحى حكى كل دهان فيه يفرق الخبز زي ما على الصبيان في باب داره كي مهما يكن آدم duk yadda aka yi ma dai mai shi kai ko ma dai mai ya faru fa inna shekha tijaniya shehu tijani mata wa lam ya khallif risala wahida bai da wasiƙa ko daya bai rubutu ba min talifi تتخذ مرجعا حد ذات الكيتا وتمكوما رئيسيا اصليا لجميع لجميع عقائد الطريقه بدو ابن تتلو قبات هاكي بزين طريقه وتقوسها بقاعده شرط انت إلا أن ثلاثة من أخص أصحابه أقول وسمتاني أقول لك من ينتال بانسا ألفوا كتبا سنية لتتفي تتضمنوا تكريراته وان ثم تتروا ربطين شيء عجيبا صار وأوامره في المباحث الإلهية أما هو الأدب سوك تترى والأحكام المتعلقة بطريقته والأقوال المأثورة دمجا جنود أكرويته عنه ومن ثم كانت هذه الكتب من وإن التفاء الثلاثة سكتوا مصدرا أصل لجميع قائد الطريقة التجانية التي استنتجها علماء التجانية وطوروها وعندما لما التجانية سكا عينهم ساموس سكا أو كاتا يعني شيء واضح